Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a Assalamu alaikum mai karanto labaran Mahmud Lalo. duk da cewa an nuna fushi karara yayin da shugaban amurka donald trump ya haɗu da shugabannin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki na ji 7 a duniya a taronsu na shekara-shekara a canada an kuma nuna da taku da furta kayawawan kalamai cikin harshe na diplomasiya a cewar majoyin da suka halarci taron shugaban trump ya tsaya tsayin daka cewa lallai ana kwarar amurka a hudar kasuwancinta da kasashen nahiyar turai wata majiya da ta nemi da kada a bayyana sunanta ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa shugabannin sun gabatar da hujjojinsu yayin da shi ma trump ya bayyana nasa kuma kamar yadda aka yi tsammani shugaba trump bai miƙa wuya ba ba kuma hakan na nufin bai fahimci abin da suke nufi ba ne sai dai don wasu dalilai na cikin gida a cewar majiyoyin a wata ganawa da suka yi a baya tare da trump shugaban faransa emmanuel macron ya ce yana da kwarin gwiwa akwai hanyar da za a sasanta wannan takaddama lauya na musamman da ke bincike shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na 2016 a jiya juma'a ya kara zafafa matsin lambar da yake nunawa akan tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben shugaba trump wato paul manafort robert mueller ya kara fitar da wasu sabbin tuhume-tuhume ne akan manafort da wani na hannun damansa mai alaka da jami'an leƙen asirin rasha da ake kira constantine klimenik inda yake zargin cewa sun yi yunkurin sauya tunanin wasu shaidu a wannan bincike sabbin tuhume-tuhumen sun hada da kokarin hada kai domin a haifar da cikas ga shari'ar ana kuma zargin manafort da klemenek mai shekaru 48 da laifin sauya tunanin wasu shaidu biyu da ba a bayyana sunayensu ba da nufin a jinkirta ko kuma a kaucewa lokacin da za su ba da bahasunsu a cewar bayanan da suke tuhumar manafort sun gana da shaidun ne a tsakanin watannin fabrairu da afrilu shi dai manafort ya musanta wannan sabon zargi da ake masa shugaban amurka har ila yau donald trump ya kare shirye-shiryen da yake yi game da taron kolin da zai yi da takwarar aikinsa na kore ta arewa kim jong-un inda ya faɗa ma labarai cewa ya kwashe ɗaukacin rayuwarsa yana shiryawa wannan taron ne ya kama hanyarsa ta zuwa taron kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g7 da ke wakana a quebec trump ya ce zai tafi da akwatunan takardu goma sha biyar waɗanda zai yi nazarin su gabanin taron da za su yi da kim a singapore a ranar sha biyu ga wannan watan gwamnatin ta trump dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya a yankin tekun koriya bukatar da sakatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce koriya ta arewa ta amince da ita he um, has indicated to me personally that he is prepared to denuclearize ya ce ya faɗa min ido da ido cewa a shirye yake ya yi watsi da makamansa na nukiliya ya kuma faɗa min cewa irin wannan salon tunkara al'amura ba zai yi aiki a wannan zamanin ba ita dai ƙasar kore ta arewa tana sa ran za a ɗage mata takunkumin da aka ƙaba mata na karya tattalin arziki idan har ta yi watsi da makaman nata na nukiliya alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta icc da ke hague sun wanke tsohon mataimakin shugaban ƙasar congo jean pierre bemba daga laifukan yaƙi da aka sami dakarunsa da laifin aikatawa a jamhuriyar tsakiyar afirka a jiya juma'a kotun ɗaukar ƙara ta wanke hukuncin shekaru 18 da aka yanke wa bemba a shari'ar da alkali christine van den ta jagoranta inda ta ce babu yadda za a kama shi bemba da laifin da laifin da suka aikata a jamhuriyar tsakiyar afirka wannan sabon babi da shari'ar ta buɗe babban koma bayan ne ga masu shigar da ƙara a kotun ta hukunta manyan laifuka ta icc waɗanda suka jajirce cewa za a iya kama kwamanda kan laifukan da dakarunsa suka aikata saboda ya gaza hana su ko kuma ya hukunta su dalilin laifukan da suka aikata ɗin har ila yau wannan sabon hukunci ka iya shafar sauran shari'o'in da ake yi na kokarin gurfanar da kwamandoji da dakarunsu suka aikata laifukan yaƙi a baya an samu bemba da laifin aikata laifukan yaƙi da suka hada da kisa da fyaɗe da dakarunsa suka aikata a jamhuriyar tsakiyar afirka a tsakanin shekarun 2002 da kuma 2003 fitaccen masanin girke-girke wanda ya shahara wajen yin tsokaci kan ɗanɗanon abinci a duniya anthony bourdain ya rasu yana mai shekaru 61 abokin bourdain eric rippert ne ya tsinci gawarsa a ɗakin otel ɗinsa da safiyar jiya juma a faransa inda suka je aiki kan wani shiri da za a watsa a kafar talabijin ta cnn a shirin da ake wa lakabi da parts unknown a turance a cewar gidan talabijin na cnn borden ya kashe kansa ne Labaran duniya kenan kuka saurara. Tama dala, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne ai kafin su a kyauta ne ba za ka ba a dafa kobo ɗaya ba shan ina shegen ciwo ne yau ga riga kafin kawo. da suke hana yara tafiya polio ne ai kafin su a

Allah ka bani iko aka zan yi ma yarana. Waka riga ka fice zan yi ta mahalicci na. Lafiya harin kowa. Waka ta yara ƙanana zana yi taimaka ni makagina. Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne an rigakafin su a kyau. To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bagaji da sauran masu sauraro barkanmu da hantsi. A cikin shirin nama a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan cutar amosanin jini da kuma yanayin da take samun bil'adama. Rahotonmu na biyu zai magana akan mahimmancin rigakafin yau da kullum da sauran rigakafin da ake yi wa yara ƙanana. Rahotonmu na uku zai magana akan ziyartar asibiti ga mata yayin goyon ciki da kuma bayan haihuwa. Su kuwa rahotanninmu na hudu da na biyar za su yi magana a kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma ƙoƙarin da gwamnatin jihar Kano ke yi wajen daƙile kamuwa da cutar wanda masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa sauro ke kawo ta sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. in Barin mu na barno na yi kira gare ku kuna jina. cutar shan inna ku zo ba da wasa ba. Lafiya ta kowa. Numfashi ko ne wani ciwo ne da bai san tsoro ba. Cutar amosanin jini cuta ce da likitoci da kuma sauran masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa gadonta ake. Shin koyaya cutar take samun bil'adama? Shu'aibu Mani na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana. a madadin haka ne gidan rediyon amurka ya ji ta bakin kwarar likita da kuma a wani sau wato ko mai cutar amasa na jini ko emasi cuta ce wadda ake samu mafi yawa wajen babbakun mutane ba shakka ya gado ta ne ga mahaihinsa ko ga uwa ko ga uba ko ga duka biyu gaba ɗaya abin yana nan cikin kwayar halitta ta gado in aka samu guda ya bada nan ne take da ɗan dama dama amma in aka gada ga uwa kuma ha gado ga uba nan ne take da tsanani ciki. Doktor ke kawo ta wannan cuta? Cikin kwayoyinmu na halitta abin da ake kira musamman dai wannan global rouge da horanshi ko emasi masu kai abinci wajen kwayoyinmu na halitta su ne ke ɗauka iska suna kai ma kwayoyinmu na halitta to rashin wannan tsari mai inganci shi ke sa lokacin da wannan kwayoyin halitta suka haɗu da iska sai su lalace sai su lankwashe abun a same su kaman balo su dinga gudu a cikin hanyoyinmu na jini yadda ya kamata a'a in suka gamu da wannan iska sai su koma kaman dan shinkafa to wannan shuhwa ta kamar dan shinkafa ko ta kamar cokali shi ke sa sai su tushe muna hanyoyin mu na jini kenan jini ba zai samu yana gudana ba yanda ya kamata kenan doktor akwai illoli gare ta illa ta farko shine duk wanda ke fama da emasi zai ji cewa jikin shi yana ciwo bayan wannan kuma wannan dunkulewa da suke yi sukan sa wannan kwayoyin jini su lalace ba shakka mutum zai samu karamci na jini kuma infection eh, wadda tana iya zuwa nesa ta kai haga kashin mutum wadda ke sa wani lokaci dole sai an yi tiyata an karkare wannan kashi da ya lalace in dai ana son wannan affection ta warke tana kisa ko da ba shakka eh masu tana iya ta kisa saboda an yi zancen karamci na jini in dai ya tsananta in dai ba dauki matakai nan matake zuciya za ta karba idan zuciya ta karba ta lalace abin ya zo da kare kwana tana iya ta kai mutum ga halaka fadakura guda ce in ji likitoci ya zuwa mutane komin kyau kuma hali ma'aurata su aiwatar da bincike na kwakwaf kamar a aure domin gujewa ita wannan cuta ta amasa na jini kullun ne za a yi aure ya zamana an yi bincike na jini a tabbace cikin ma'aurata wane ne ke dauke da ita misali namiji ana cewa kada ya je ya auro wanda ke da ita saboda in ya auro mai ita nan ne abin ke tsananta sun sai su samu ɗa wanda zai gadowa wajen uwa kuma ya gado wajen uba amma in wajen mahaifi guda ne aka gado ta nan ne take da sauki sauki ga dama wanda ke da wadda ta tsananta gaskiya da wuya ma ya samu shekara goma sha biyar a raye yanzu likitoci ba su wani magani ba na rage raɗin ita wannan cuta? Ba shakka akwai magani wanda ake na rage raɗaɗin ta duk wanda ya tashi da wannan kirizi ta MRC akwai magunguna wanda ke amfani da su. In ya ga ya yi haka ba ta yi ba to lokaci ne ne ya nuhi likita. To akwai dubaru waɗanda ake amfani da su don a rage mutum wannan raɗaɗin ciwo da yake ji. Dokta Mana Amana kenan sha'i ma ni Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar mata 'yan jarida a jihar Bauchi ta kai ziyara asibitoci domin wa iyaye mata mahimmancin karbawa 'ya'yansu rigakafin yau da kullum da ma sauran rigakafin da ake yi domin kare lafiyar 'ya'yan nasu. Amina Abdullahi Girbo ta kasance da kungiyar yayin da suke yin zagayen nasu. Kungiyar matan 'yan jaridu na Watch suka ziyarci asibitin bayan fada inda suka tarar da mai kula da sashen lafiyar yara Almustapha Abubakar Umar yake jawabi wa mata. Kwata-kwata abin da ake so yaro ya samu daga aihuwa zuwa haya allurar rigakafinsa zuwa asibiti sau biyar ne in dai uwa bata kuskurewa kawo shi ba tana ma'ana tana kawo shi a kan lokaci kenan zuwa na farko kamar yadda gaya muku bayan an yi bcg da na kariya daga cutar shan inna da na ciwon hanta to bayan wani akan ce a dawo bayan sati shida ne bayan aka yi na sati shida na akwai abin da muke kira hausa sukan ce wai daga fata ko kuma alluran wata wata to yanzu shi wannan din an hada shi allurai guda biyar ne a waje daya to za a ana yin sa a lokaci daya ne amma ana zuwa sau uku ne za a zo sau uku bayan wata wata kowane wata za a zo kowane wata za a zo ma'ana kowane sati hudu za a dawo da yaro ana masa daga nan kuma sai yaro ya cika a wata wata tara bayan yaro ya cika wata tara za a dawo da shi za a masa rigakafin ciwon shawara wato wanda muke kiransa yellow fever sannan kuma za a mishi na shattuwa wanda ake kiransa mizis to bayan an yi wannan sannan kuma za a ɗiga mishi sinadarin vitamin A wanda shi wannan yana kara wa yaro kariya ne yana bashi garkuwa kuma yana yana kara karfin ido so shi ne muke so a takaice yaro in dai an fara in muka yi lissafin an fara wa yaro daga aihuwa zuwa wata tara an gama wannan kuma zuwa abin da zai kawo ki asibiti sau biyar ne wato five visit ne ake zuwa kin taimaki yaron ki ba za a kara masa wani abu ba sai kuma lokacin da wani rigakafin ya kara tasowa kuma muna so bayan an gama wa yaro a rigakafinsa muna so a adana masa a takardar rigakafinsa saboda nan gaba komai canzawa yake nan gaba makaranta ma ba da ɗauki yaro ba sai yana da shaidan cewa a ya gama karɓar rigakafinsa duka wannan rigakafin da muka muka muka lissafa su yanzu bayan wannan kuma akwai satifiket da ake karɓa na aihuwa shi kan da aka zo da iya zuwa can wajen aje a karba muna da wajen da muke bada certificate din a nan kuma shi din certificate din shi ma kyauta ne almustapha abubakar umar kenan mai kula da fannin inganta lafiyan yara bayan gama jawabin sai jami'a a kungiyar 'yan jaridu mata ta kasa hajiya halima ibrahim dimis to kamar da masu magana guda biyu suka faɗi ita wannan ta yi magana akan sa yaran ma a makaranta ita ta fari ta yi muku magana akan rigakafi kamar kullum rigakafi ya fi magani ina so in tambayi matan nan da suke wannan wuri duk lokacin da mata ta haifu akan ce me Allah raya ko ba haka ba kuma duk lokacin da yaro ba lafiya akan ce Allah sarki ko ba haka ba to aka ce tashi in taimaka ka tashi ka taimaki kanka ko ba haka ba waɗannan rigakafin akwai hasashe da yawa a kansu amma duk an bi su an duba an tabbatar da cewa ba sa illa ma 'ya'ya sai dai rashin sa shi ke kawo illa ma yara. Yanzu akwai mata da suka haihu da yawa a nan ke kanki uwa za ki samu lafiyar jikinki idan yaron ki yana da lafiya in ya hana ki barci ga wahalan haihuwa ga rashin barci ai abin zai yawa kuma kun san zancen nan na shan inna kun san ba ƙarya bane ko kun san kyanda ba ƙarya bane ko tarin tungu-tungu ba ƙarya bane ko ko ba haka ba tarin fuka ba ƙarya bane ko to in dai kuwa akwai rigakafin shi da wannan ciwo da ake yin shi wato kamar shawara da ake faɗa kun san ba ƙarya yana kisa haihatan haihatan ko to idan ku akwai rigakafin shi ai ya kamata mu yi ko hajiya halima ibrahim dimis kenan jami'a a kungiyar 'yan jaridu mata ta ƙasa reshen jihar bauchi amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a nigeria. a lokacin goyon ciki da kuma bayan haihuwa duka lokaci ne da ake da bukatar mata su kasance masu ziyartar asibiti domin duba lafiyarsu da na jariransu. Wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana cewa jami'an kiwon lafiya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da mata mahimmancin ziyartar asibiti. Jami'an kiwon lafiya a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Najeriya na ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin goyon ciki da ma lokacin haihuwar. Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. yahya na Uzo ya ce sun ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda ake samun wannan matsala a wannan lokacin. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Wannan kuma babban abu ne wanda yake kowa yanzu yana damuwa da yake an lura cewa matanmu suna mutuwa da yawa wurin haihuwa fiye da sauran kasashen duniya kuma wannan abin da ka faɗa ɗin shi yasa ba a samun taimako daga asibitoci a lokacin haihuwa matanmu suna da wayansu suna da nisa daga wurin gunda da asibiti yake su kuma ko da za su iya zuwa ba su san wannan dole ne a yi ba saboda sun saba haihuwa ba wani abin da ya faru to amma abu ya kan faru wani lokaci sai eh, haihuwan ya rikice a lokacin nan ne sai ga mata nan da nan sai su mutu ko kuma yaran da za a haifa sai su mutu ko kuma mata da yaran da aka haifa sai ga duk an mutu kuma bai kamata wannan ya dinga faruwa yanzu a wanga zamanin ba saboda muna da yanda um, uh, wanda aka yi koyar musu yadda za su iya lura su tabbata idan aka ga rikicin ya fara faruwa lokacin haihuwa za su iya sanin ga wanga abin ya fara faruwa na maza maza a je asibiti to irin zuwa awo din nan inda mata mu suna zuwa awo ana lura da su wani lokaci sai ga iya eh, nan da za a iya ganewa cewa eh wanga cikin yana da matsala kuma za a iya ba su bayani a lokacin abinda da za su iya gani su san lallai matsala na faruwa to kaga idan ba zuwa awo dinnan kaga ba su samun wannan A 'yan kwanakin nan dai ana samun rahotannin ƙara samun mutuwar mata a sanadiyar haihuwar a nan jihar Niger. Dr. Yaya na Uzu ya yi ƙarin haski akan dalilin samun hakan. Rashin uh, kula da mata kwana arba'in hadda ran ta haihu har zuwa kwana arba'in da ɗaya haka duk lokacin nan muna ɗaukan shi na wurin haihuwa ne. to shi yasa lokacin awo din nan ana zuwa ana sanin abubuwan da ya kamata ya yiwu ranar haihuwa muna so a haihu a asibitinmu saboda mu kula mu tabbata komai na tafiya daidai in wani abu na abin za mu iya gani sannan bayan an sallame su sun koma har kwana 41 da bayan an haihu din akwai abubuwan da za a dinga kula da shi da za mu gaggaya musu su dinga kula da an gani nan da nan a sake dawowa kaga in aka yi wa'annan abubuwan bayan sai ga mutuwan mata wurin haihuwa dai na wurin haihuwa ba abu ne da za a dinga ma magana kan shi ba kuma rikicin wurin haihuwa na iya tasowa kowane lokaci eh, da ma ka bi wa'annan ka'idodin na kula kafin a haihu da bayan haihu da lokacin haihuwa kaga kenan za a rage wa'annan mutuwan na mata ba shakka mutuwan matanmu suna mutuwa da yawa wurin haihuwa fiye da koma nan in gane ba su da wannan matsalan kamar yadda muke da shi Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yahaya na Uzo kenan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Shigowar damina lokaci ne da ke ƙara yawantar sauro wanda suke kawo cutar malaria. Halimatu Abdullahi ta kasance da Dr. Umar Barangu, daraktan kula da lafiyan jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa, inda ya bayar da shawarwari game da yadda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar ta malaria. Ita dai wannan cuta ta zazzabin cizon sauro kowa ya san ba karamar illa ba ce a cikin ƙasa gaba ɗaya kuma musamman a nan jigawa da yake muna da wurare masu kwari inda yake tara ruwa da sauransu. Saboda haka damuna ta shigo kuma lokaci ne wanda za a samu wurare da yawa ruwa yana taruwa wanda baya tafiya kuma wannan yana ba wa sauro wurin zama ya haifa kuma ta yi wa mutane illa shawara da muke ba wa mutane a kula da tsaftar muhalli yadda a gidaje za a dan bubuɗe hanyoyin ruwa da ruwa zai rika fita kuma a yi masa hanya da zai fita ba tare da ya je ya tare a cikin gida ya sama wa sauro wurin zama ba kamar yadda muka sani a jihar jigawa muna raba gidan sauro kuma gidan sauran nan ana amfani da shi amma tunda yanayi ne na zafi wasu za su ga cewa shiga gidan sauran nan ba daɗi da zafi da sauransu to amma gwara wannan zafin a cikin gidan sauro da ka bari sauro ya cije ka ya sa ma kuma cuta wadda za ka zo kai ta fama saboda haka muna ba mutane shawara a wayanda suke da gidan sauro su ci gaba da amfani da shi kuma ga wa'anda ma ba su da shi ina musu albishir cewa a wannan shekarar insha Allah muna nan muna shirye-shirye za mu sake raba gidan sauro a gidaje lokacin bai kara so ba amma muna nan muna cikin shirye-shirye na wannan saboda haka duk wanda yake da shi kuma wanda ba shi da shi nan gaba za a ba shi muna fata za a yi amfani da wannan gidan sauro domin a samu kariya daga zazzabin cizon sauro. Dr. Umar Balangu kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Najeriya. A jihar Kano ma an ɗauki matakai ne domin dakile cutar ta malaria mai cutar da mata, yara, maza da kuma mata. In ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Dr. Bashir Muhammad Lawan shine babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar ta zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ya bayyana irin hoɓasan da suke na shawo kan yawaitar mutanen da cutar kan kama a duk shekara. a kano state ana yin abubuwa da dama domin ganin an yaƙi wannan shuma cuta ta zazzabin cizon sauro kama da hanyar kariya sannan kuma in har an samu cutar yadda za a yi a da magani sannan kuma yadda za a yi a alkinta lafiyar al'umma gabaki daya kano akwai abubuwa da yawa da gwamnati take yi ya fara daga samar da kayayyakin aiki kayayyakin ayyukan nan da suka danganci wannan gudanar da aiki na kakkaɓe wannan cuta wanda ya hada da na'urori da ake gwajin wannan cuta da kuma gidan sauro mai magani da ake bayarwa don kariya sannan kuma da magunguna wajen kala goma sha ɗaya zance wanda ake bayarwa kuma ana duba ga cewa yara ƙanana da mata masu juna biyu wannan cuta ta fi ta'azzara su an yi duba akan wannan shi ma sannan kuma a bangare guda akwai maganar tsaftar muhalli wanda wannan kuma wani abu ne wanda lalle lalle gwamnati ta tashi eh, tsaye haikan a kansa kuma akwai haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar lafiya da ma'aikatar kyautata da kuma tattalin muhalli wato ministry of environment kenan suna haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da cewa an tsabtace muhalli in za mu iya tunawa akwai maganan nan ta loko kalkal karkara salamu alaikum wanda ake bawa mutane karsashin cewa lalle lalle su kula da muhallinsu tabbatar an yashe kwatoci a tabbatar cewa duk wani waje da yake jeji jeji an yi kawar da wannan an samar da waje mai tsafta daga abin da ya shafi muhalli ga baki ɗaya da abin da ya shafi wajen gangamin mutane kama daga kasuwa tasoshi sannan masallatai da sauran wurare kamar gidajen biki gida na suna da sauran dai inda mutane suke haduwa sannan kuma a gidajen mu a a tabbatar da tsaftar gidaje a gidajen ma kama da wajen da muke eh, dafa abincinmu da kuma inda muke ah, abin nan kamar bayan gida da sauransu sannan a ɗakunanmu sannan kayayyakin jikinmu da za mu sa da kuma tsaftar kanmu da kanmu ɗin ma shi ma wani abu ne wanda yake da matukar tasiri wajen kariya ga wannan cuta a bangare ɗaya kenan a ɗaya bangaren kuma wajen amfani da gidan sauro mai magani za a ga cewa shi wannan gidan sauro mai ma'agani an alkinta shi an yi shi ne yadda yake da tasiri saboda sinadarin da ke jikinsa zai kai wajen shekara hudu ko biyar ana amfani da shi sannan yana da aiki guda biyu na farko ya kashe sauran na biyu ya kore sauran daga kusan tokama har ma ya kai ga cewa zai iya samun dama ya cije ka to kaga a waje an gyara muhalli yadda ma sauran ba zai samu inda zai yaduwa sannan kuma a ciki kayi amfani da gidan sauro mai magani yadda ba zai kai gare ka ba. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan dabo. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. malamai. Abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.